amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa a makarantar 'yan mata ta Arabiya na ƙaramin hukumar Birniwa, wato Government Girls Arabic Boarding Secondary School a jihar Jigawa, wadda ta buƙaci a gaida mata da iyalan Malam Mustapha mai kayan miya kasuwar Gashuwa, wato Kande da Humairatu da Sa'ade. Tana kuma gaida Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidan. Dambuwa Road Maiduguri tana gaida Hajiya Bebe Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri tana gaida Walida da ‘yar gashuwa da Hajiya Umma Mai Riga Garama hukumar gamawa jihar Bauchi sannan tana gaida Saratu Kano matar Malam Malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Tana gaida Malam Awaisu kafinta unguwar Nasara gamawa da Hajiya Baba Gandube ɗanta ta ƙaramar hukumar gamawa. Tana gaida hajiya wunnan gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa a makarantar Arabiya ta 'yan mata da ke ƙaramar hukumar Birniwa wato Government Girls Arabic Boarding Secondary School. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, wanda ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar, da Hafizu Balarabe Gusau da mai nasara nasara funtuwa. Yana gaida sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Haƙilu zamani almajira malumfashi, sai ɗan hajiya mai ‘yan kunni Abuja da Amina da Ibrahim Guga, sai kuma Nasiru Musa kurin gafa. da Lawal Sani na kawu daura da Mudassir Sani birnin Kebbi, sannan ya ce a gaida musu da Usaini Dangote Karasuwa, daga ƙarshe yana gaida Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, jihar Katsina, tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan farko. Ram se bada ram ka बनाए सबके बिगड़े का राम से बड़ा राम का नाम बनाए सबके बिगड़े ನಮರ madalla. Gaisuwa da fatan alheri a filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da mudansir Sani birnin Kebbi da Sani a shahura mai goro birnin Kebbi, sai Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da ɗan Asabe mai fata ya wuri, sai Umaru Haruna rafin kuka ya wuri, yana gaida Idrisu na Kende da kuma Yakubu Sanusi garin Duna, sai Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Sani Makeri Makerar Gaso Zagga, sannan ya ce a gaida masa da Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jega da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Isa Lawal Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe, da ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Bra, dada na sarkin kuku. kinan gere da kuma Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna. Yana gaida Alhaji Usaini ɗan jinjiri ta Shankawo Kaduna da Dr. Muhammadu Yobe kasuwan Jimeta da baban gida KDD Misau da tukur harka tsohon garin Rijau sai Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Sama'ila Alhaji Imam gashuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na CRI. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa ɗawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Musa ɗan iyan Legas Katuzu Gashuwa. da ya buƙaci a gaida masa da Malam Malam mai agogo kasuwar gashuwa da Adam A. Adam gashuwa sai Ahmadu Kiska Katuzu da kuma Adamu Dunga Katuzu da Musan Chado mai magani gashuwa. Daga ƙarshe ya ce yana miƙa gaisuwan shi zuwa ga matarsa ‘yar iya da kuma ‘yarsa Fatima Musa Katuzu. Da fatan sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya har kullum. Mai gaishe su shine Musa ɗan iyan Legas Katuzu gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Adalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Alhaji sabu Bawa Bako Saminaka, shugaban masu sauraron CRI na jihar Kaduna a arewacin Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam shugaban CRI na jihar Kano da Malam Salisu da Wanau a Abuja da Abubakar Malam Gero da Abdullahi Jibrila a Kamaru yana gaida yaransa Umar Khairu da Alhaji Sabo da kuma Ibrahim Alhaji Sabo da abokansa Alhaji Mu'azu Harɗawa Bauchi da Alhaji Inusa Mai Yadi Saminaka yana gaida Abdulaziz Ibrahim Chief Magistrate Saminaka da sakataren kungiyar masu sauraron CRI Hausa na jihar Kaduna Alhaji Sani Jume da PRO CRI Hausa jihar Kaduna Alhaji Yahaya Mai Kananzir Ikara. Dukkansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya, mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako Saminaka shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Muhammad Sani ga Gazas Cinade a Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda da farko ya ci a gaida masa da matansa Khadija da Fatima Kadiri YBC sai Babayo ASP da wasa. sai malam malam mai zanen hula gololo da haruna mai shayi a azare yana gaida shugaba nura fatara ɗan tireda azare da baba bukin ofisa a Fortescue, sai Isa Yaro mai buga botul gajeren layi ga Shuwa. Yana gaida Fatima Lui da kuma ni Fatima Jibril na CRI Hausa mun gode kwarai Malam Sani Gazas Cinade. Sannan ya ce yana gaida shugaba Macido Apollo da Maturu da yaransa Najiba da Faisal da Salima da kuma Bilyaminu yana gaida Alhaji Telan iya da maturu daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan CRI na sashen Hausa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Sani Gazas Cinade, Azare, Jihar Bauchi, Tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Abubakar Kalajanga unguwar Turaki jihar Ningo jihar Taraba tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Dr. Ahmed Yusuf Pretoria a ƙasar Afirka ta Kudu da Dr. Ali Makoda a jihar Kano tarayyar Najeriya. Yana gaida na Madina Yahaya da Kar a Senegal da Umaima Muhammad Buba Durumitu Abuja. Ya ce kuma ba zai manta da Usman Danfodiyo layin dangana da magaran jamhuriyar Nijar ba. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Abdallah Ada Tahuwa shi ma a jamhuriyar Nijar da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar kalajanga jalingo unguwar turaki jalingo jihar taraba tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen na Madina Yahaya Club Zumunci da Dakar Senegal wanda ya buƙaci a miƙa masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Malam Yahaya Dudu a Sarkawa Tawa Nijar da Arzika Mai Raƙumma ya gwandi. yana gaida shugaba Alhaji Salisu jihar Kebbi da Sule Sani a garin Sase, Nijar. Yana gaida Rabi'u Masta shugaban kwamiti na ƙasa da Shitu mai kayan gongon daura da Isa Musa Bolari Gombe da Muntari Yarima sarkin telolin birnin Kebbi. Sai Alhatu Manjos Gobir Samar Zaria da Bagobiri Ɗaci mai katako rijiyar lemu Kano, Najeriya. yana gaida Alhaji Badaru mai Gwanjo, Najeriya, da Alhaji Sani ɗan kaka mai Fanta a Kano, Najeriya. Yana gaida Awaisu Kafinta a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, da Laftanar Kanar Alhassan Kano. Sai daga ƙarshe ya ce a gaida masa da janar sakatare Alhaji Sani Sa'a, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya, mai gaishe su shine na Madina haya Club Zumunci Dakar Senegal. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Ali Buge Kiraji, shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Sabo Bawa Bako Saminaka, shugaban CRI Hausa Listeners Club na jihar Kaduna, da Nuruddin Ibrahim Adam Ciromawa Kwatas jihar Kano, da Muhammad Idi Gargajiga jika da fari a jihar Gombe. Yana gaida Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto, da Malam Mustapha mai kayan miya kasuwar Gashuwa. Yana gaida Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Gashuwa, da Yahaya Muhammad Maina shugaban New World CRI Listeners Club na jihar Jigawa. To yana miƙa gaisuwan shi gani mai gabatarwa. Na gode Malam Ali. A kullum muna karɓan gaisuwanka da fatan alheri mun kuma gode da zumunci. Yana kuma gaida Malama Fatima Lui ita ma ta shigo ga ta can tana ɗaga muku hannu. Yana gaida Malam Murtala Jan wakilinmu da ke Najeriya. Yana gaida sauran abokan aikinmu Ibrahim Yaya da Malam Mamman Ada. yana gaida mataimakiyar shugaba Lubabatu da mataimakiyar shugaba Kande dukkansu na sashen Hausa. Sannan ya ce a gaida masa da Malam Sanusi can shugaba gaba ɗaya na sashen Hausa. Yana gaida Balarabe Shehu Illela da ke nan birnin Beijing da Lawal Mamuda da ke murya Najeriya a Abuja tarayyar Najeriya. Yana gaida Baba ɗan Lawal Darazo da malam malam mai zanen hula gwalolo gamawa daga ƙarshe ya ce yana gaida malam malam mai sayar da agogo kasuwar gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ali buge kiraji gashuwa shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Masu ga mabuɗin kunnuwa. na wanda da shi ne zan rufe filin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen yaya Muhammad Maina da ke unguwar Gwammaja kuma shugaba masu sauraron CRI na jihar Jigawa. Da ya buƙaci a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam da Ali Buge kira Gashuwa da Majitaba Muhammad Gumel da kuma magajin garin Gumel a jihar Jigawa. Yana gaida Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam da Maniru Uba Gumel. da Sajan Awaisu Gumel Jigawa. Yana gaida ni Fatima Jibril mai gabatarwa da takwarata Fatima Lui da kuma Bilkisu da Kande da dukkan sauran ma'aikatan sashen Hausa CRI gaba ɗaya da fatan sun ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina unguwar Gwammaja shugaban masu sauraron CRI a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Da haka ne kuma muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku. Ni Fatima Inuwa Jibril na karanto daga nan birnin Bejin da fatan Allah ya ba mu alkhairinsa. Amin.